sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarni cewa a rika cika gemu ma'anan cika gemu shine kar a taba shi kwata-kwata sunna annabi sallallahu alaihi wasallama shine kar a aske kar a rage ana fahimta wannan ita ce sunna kuma duk wanda ya aske da duk wanda ya taba ya saba wa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda malamai suka yi sabani shine idan mutum ya taba ya rage shin ya aikata haramun ne ko kuma ya aikata makaruhi zancen da ya filin jaye ne haramun yayi don ya saba da faɗin annabi sallama a'afu da wafiru ana ganewa da kuma arhu kuma ya saba da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khaliful majus ku saba waɗanda ba musulmi ba kaga su sai su aske nasu to kai kuma sai ka bar naka baka taba ba wannan ita ce sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma akwai waɗanda ɗabi'a su ba su da gemu waɗannan ba su yi laifin komi ba ba za su ce hadisin ba su yi aiki da shi ba don an ce a cika ba su da shi da mai za su cika shi yasa malamai suka ce ba a ce maka ka rinka shafa mai wai don gemu ya fito ba ba wanda ya dora maka wannan akwai kuma waɗanda suna da gemu amma shi da kansa yake raguwa kamar yadda na taɓa gaya muku ne alhamdulillah wannan gemun da kuke gani ya tsaya kyam yanzu shekarun wannan gemu ashirin cif kenan rabona da in taba komi daga cikinsa tun 2002 tun lokacin da na fahimci wannan hadisi cewa wajibi ne wallahi tun daga ranar ban taba rage ko kwabo ba a jikin wannan gemu don haka duk abin da ka ga ya tsaya kyam din na haka ne Allah ya ce tsaya ba askewa ake ba alhamdulillah saboda na ga ina jan hadisi na wasu suna kallo na alhamdulillah muna nan tare da hadisi yawwa